قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كافرين da aka sun yi wa manzanninsu kaidi da makirce-makirce sai Allah ya rushe gine-ginensu daga tushen rufin ginin ya faɗo kansu kuma azaba ta zo musu ta ‘yan da ba sa zatanta domin sun kasance suna tunanin gine-ginensu za su kare su sai aka hallaka su da gine-ginen gaba ɗaya.